ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji mana da ilimi abun rainawa. Masu sauraro salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. Shirin namu na yau ya tattauna ne da wasu ɗalibai da ke karatun Bible a wasu makarantu da ke koyar da ilimin Bible a jihar Plateau domin jin yadda wannan karatu ke taimaka musu wajen gudanar da harkokinsu yau da kullum da kuma mu'amala tsakanin su da wayanda ba Kirista ba. Ba tare da bata lokaci ba zan mika ku ga Zainab Babaji wanda ta tattauna da waɗannan ɗalibai zainab idan kin shirya bismillah ni ne mai suna bulus kamshwe ɗalibi ne da ina karatu kuma na ƙare mataki na farko na digiri yanzu na koma ina masters a nan a cibiyar tauhidi na ekwa theological seminary a nan jos wanda yanzu ina karatu a ma nawa a missions a intercultural studies a nan a jihar plateau me baka sha'awan zuwa makarantar tauhidi wai wai wai wai abin da ya bani sha'awan zuwa makarantar tauhidi suna da yawa don na gane a rayuwa in ka samu duniya baka da Allah aikin banza kake yi sannan na sani zuwan tauhidi zai kara taimako na sosai ya kara haske kan karatun da na riga na a na cycle so wannan zai taimake rayuwa na da kuma waɗanda suke tattare da ni wannan zai taimaka wurin koyar da su sannan bayan haka karatun tauhidi abin da ban sha'awan zuwa don in ga in kara sanin Allah sosai da kuma rayuwa ya zan yi zama cikin mutane yadda zai yi da mutane ba wai lalle addinin kristanci kaɗai ba amma da sauran makwabta wannan za ya bani sha'awa sosai don ga irin wayanda sun zo tauhidi sun kare yadda suke rayuwarsu ba su da matsala ko ina suka shiga suna iya rayuwa suna iya zama da kowane irin mutum so shi ya ban sha'awa abu na farko kenan sosai to me kuke koya a nan makaranta ta tauhidi a nan makarantar tauhidi muna koyan abubuwa da yawa amma a cikin masu yawa bari dan kimanta wasu abubuwa dan kalilan abu na farko ana koya mana yadda zamu yi rayuwa a cikin mutane wayanda ba addinin mu da su ba ɗaya bane so akan koyar da mu yadda zamu yi mu'amala da su a hanyar da ya fi dacewa wanda ba a cikin hayaniya ko husuma kuta da hankali ba sannan abu na biye kuma abubuwan da muke koya a nan makarantar tauhidi misali yadda za ka yi rayuwa a cikin gidanka ka zauna da makwabta da iyalinka ka koyar da su da kayan masarufi na rayuwa yadda za ka yi tattali don kanka wannan muna koyon shi a nan sannan kuma bancin haka ana koyar da mu yadda za mu yi rayuwa a matsayin mu na 'ya'yan Allah masu bi wannan dimun ana koyar da mu wannan bancin haka kuma akan koyar da mu yadda za mu sarrafa hayaki na rayuwa na dogaro ga kai wannan yana cikin muhimman abubuwan da muka koya a nan to suna na ruth madugu dogo na yi makaranta a makarantar tauhidi na jos kuma na karanta pastoral ne pastoral studies wato ke pasto kenan eh ni pastowa ce to tun farko me baki sha'awan zuwa wannan makaranta to a gaskiya dai abin da ya bani sha'awa shine ni ina son san littafi mai sarki da kyau duk lokacin da ko an ban koyarwa ko kuma zan yi magana da mutum sai in fahimtar da mutum yadda zai fahimci maganan Allah da kyau ba na so in yi bayani ban san tushen abun ba shi yasa na zo makarantar nan don in fahimci littafi mai sarki da kyau duk lokacin da zan yi koyarwa at least zan yi shi perfect yawwa ne. na san kin gama wannan makaranta kuma kina kusan za a ce dan aiki a wannan makaranta na koyarwa me kike koyarwa dalibai a nan makaranta to ni dai ba ainihin ma'aikaciyansu ba ne amma ni casual ne ina ta gefen matan fastoci ina koyar musu da sana'o'i kamar su ɗinki kamar ɗinkin kaya su ɗinkin jaka da dai wasu su yin kek da waɗansu abubuwa yin sabulu da yin su Bon vita da yin surop abubuwa sana'o'i da yawa ina koyar musu a makarantar to dalilin da ya sa aka sa wannan kwas din saboda zai taimaka wa matan fastoci duk inda suke da yake fastoci suna zuwa kauyuka ana kai su wurare daban-daban duk inda suke zai taimaka ma matayensu su yi sana'a don su taimaka ma mazajensu shine dalilin da ya sa muna koyar da sana'o'i To, ni ne mai suna David Bulus Boje, e, ina karatu a makarantar tauhidi na Ekwa Seminary Jos nan. To, uh, me ya baka sha'awa tun farko na zuwa wannan karatu na uh, Bible a nan Jos? To, na farko dai ni ɗalibin makaranta ne na Federal University Gombe Kashere, ina aji uku sai na baro na dawo nan. na farko na duba rashin fahimta na littafi mai tsarki da mutane suke da shi a waje shine dalili na farko da ya kawo ni na biyu kuma ina so in ga cewa na koyar da sanin maganan Allah cause na san cewa wannan shine abin da Allah ya halice ni na yi sannan na uku kuma ina so in ga cewa mutane an samu tsira because na san shine babban abu na rayuwar mutum kafin nan ya bar duniya. To a da yake abubuwan da suka baka sha'awa kenan da ka zo nan a cibiyar tauhidi ko kuma seminari kana ganin kamar irin wayannan cibiyoyi musamman na addini yana iya sauya rayuwar mutane ta yanzu muna ganin matsaloli daban-daban muna ganin halaye daban-daban kana ganin kamar irin wannan makarantu suna sauya rayuwar mutane? eh a zamanin da muke ciki yanzu ina ga wannan irin karatu shine an san damu kowane kowane irin mutane domin na san a cikin littafi mai tsarki ne zaka samu karfafawa littafi mai tsarki ne zai gaya maka cewa ka daina zunubi misali idan a ce kai mazinaci ne ka hadda aya da zata cewa a'a duk mazinaci ba zai shiga mulkin sama to kaga kadai wannan shi kadai ma ya isa ya ka kai dogon tunani so irin wannan karatu yana da amfani matukan gaske domin shi ne abin da zamanin mu yake bukata yanzu kamar za mu iya cewa misali game da irin karatu da muke a Najeriya ana koya mana head knowledge ne kawai theoretically amma idan aka zo irin aspect na practical yakan zamanto da wuya misali mu ce kamar ka je ka jami'a saboda ni na yi jami'a kamar da na faɗa so na san kuma a jami'a is more of theory ana yi ne kawai a faɗa maka dai ba a baka information kawai akai amma ba wai akwai practical ɗinsa ba a nuna maka zahirinta ba so amma kuma kin ga a seminary dole ne za ka tafi da zahirin dole ne kuma za ka tafi da theory abu biyu yana haɗe a wuri guda to ina ga yana da mahimmanci sosai ma kowane mutum wanda ya samu dama in kuma ya samu kira domin ya je ya yi shalin bishara wuri ne mai kyau wanda ya kamata ya zo shi masu sauraro a madadin zainab babaje da kuma julie leaders gresham da ta bada umarnin shirin na naku baban ya jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon shan hakika ba da tangar ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa